Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masararo Assalamu alaikum Hadiza Kyari ce tare da Sarfilo Hashin Gumel da sauran abokan aiki muka sake dawa a shirinmu na hantsi a yau ranar Alhamis goma sha tara ga watan Mayu na shekarar 2022. Wasu ministoci da aka ce sun ajiye aiki sun halarci taron majalisar ministoci karkashin jagorancin shugaban Muhammadu Buhari a fadar gwamnati a Abuja. Sannan kuma za ku ji cewa Amurka ta gargaɗi 'yan siyasar Najeriya da cewa duk wanda ya tada hasaniya a babban zaben shekarar 2023 to za ta ɗau mataki a kansa ciki har da takunkumin hana takardun shiga ƙasarta. ta. sai kuma shirin na kasa ba kasawa ba wanda Sulaiman barma ya shirya kuma zai gabatar. Daga nan za mu kawo muku muhimmin kanin labaran jaridun kasar Ghana. Amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron cikakkun labaran duniya. Jama'a salamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya. Ga labaran duniya mai karantawa Sarfila Hashim Gumel. ma'aikatar tsaron ƙasar rasha ta faɗa jiya laraba cewa sojojin ukraine 959 ne suka miƙa wuya a wannan makon a tungar ƙarshe da ke birnin mariupol mai tashar jiragen ruwa da rasha ta kwace wani mai magana da yawan ma'aikatar ya shaida manema labarai cewa adadin ya haɗa da sojoji 694 da suka miƙa wuya a cikin sa'o'i 24 da suka gabata rasha ta kira miƙa wuyan a matsayin gagarumi 'yan ukraine kuwa sun ce sansaninsu ya kammala aikinsa magajin garin Maria mariupol vadim bechonko ya shaida wa sashen ukraine na muryar amurka cewa manufar ita ce mutanenmu waɗanda suka yi bajinta kare birnin tare da kame abokan gaba kai tsaye a mariupol ba su bar su sun wuce ta Maria mariupol ba wato sun cici al'umma sun ba da damar sojojin ukraine su shirya da sauran biranen su kasance cikin shiri don wannan mummunan yakin da ya riga ya faru a ukraine a ɗaya bangaren kuma ministan tsaron sweden ya ziyarci ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon a jiya laraba don tattaunawa yayin da finland da sweden suka gabatar takardar neman zama memba a cikin kawancen soja na kungiyar tsaro ta nato a matsayin martani ga mamayar da rasha ta yi wa ukraine sakataren tsaron amurka lord aston ya faɗa takwaransa na sweden peter halkis muna sa ran gudunmawar da za ku baiwa ƙawancen neto holtgis ya ce sweden na amfani da 'yancin ta yin zaɓin nata ne don samar wa kanta tsaro wannan lokaci ne da dole ne dimokuraɗiyyar turai da arewacin amurka su tashi tsayi don adawa da cin zarafi tsirara irin na rasha sakataren jiran na ƙungiyar tsaro ta nato jens stoltenberg ne ya bayyana hakan a jiya laraba a kwata kungiyar da ke Brussels da ke gefen jakadun kasashen biyu bayan sun karɓi takardunsa a hukumance. Sabon zaɓen shugaban ƙasar somaliya Hassan Sheikh Mahmud ya ce gwamnatinsa za ta mai da hankali kan batutuwan da suka haɗa da tsaro da farfaɗo tattalin arziki da daidaita harkokin siyasa da kuma ya fi yafi suka a cikin kwanaki ɗari na farkon mulkinsa. An zaɓi Mahmud ne a ranar Lahadi karo na biyu inda ya doke Muhammad Abdullahi mai ci. Muhammad ya koma kan karagar mulki bayan ya zama shugaban ƙasa daga shekarar 2012 zuwa 2017. Muna son aiwatar da abin da muke so mu yi a cikin kwanaki 100 na farko a ofis. Muna son gyara tsohon tsarin doka da tsarin hukumomin tsaronmu. Muna so mu haɗa kan hukumomin tsaro. Muhammad ya faɗa murya Amurka a wata hira ta musamman. Yaƙi da ƙungiyar Alshabab da ke da alaƙa da Alƙa'ida, wadda ta zafafa kai har-har a shi a cikin 'yan watannin nan. na ɗaya daga cikin manyan ƙalubalen da ke gaban shugaban. Kakkaɓa ƙungiyar Alshabab ya rage a hannun Mahmud da kowane shugaban Somaliya tun bayan kafuwar ƙungiyar shekaru goma sha biyar da suka gabata. Mahmud ya san da kansa hatsarin Alshabab bayan da ya tsallake rijiya da baya a yunkurin kashe shi a wa'adinsa na farko. Madalla Wasu ministoci da aka ce sun ajiye aiki sun halarci taron majalisar ministoci karkashin jagorancin shugaban Muhammadu Buhari a fadar gwamnati a Abuja. Daga Abuja ga rahoton da wakilinmu Umar Faruk Musa ya aika mana. Ministocin da suka halarci taro da shugaba muhammadu buhari a taron ministocin da aka yi hadda abokar malami ministan shari'a kuma babban lauya na gwamnatin tarayyar najeriya wanda shi da kansa ya je wurin wannan taro yayin da minista mai kula da sha'ani ko ayyukan mata polin Talin da kuma ministan kasa na ma'aikatar man fetur ta Najeriya pre Silvia sun halarci taron ne ta yanar gizo kamar yadda aka saba. akan haka na tuntubi wani babban lauya wato profesa nasir aliyu domin in ji abin da kundin tsarin mulkin najeriya ya ce da kuma abin da aka gani ya faru a zahiri inda yake cewa na daidai wannan magana ta barin aiki ko ba mika takardar barin aiki ta faɗo ne akan sashi na ɗari shida a sakin layi na ɗaya da na biyu na tsarin mulkin Najeriya na 1999. Misali cewa da shugaban ƙasa da su wayan ministoci da wayanda suke kai da wayanda kuma aka ce sun saukan mako kuma za su saukan to dukkan su kasan tsarin mulki ne ke tafi da gaba daya aikin su tun da yake wayannan mutane da ake magana cewa sun mika takarda ba za su iya komawa ba ni ina ganin wato abu ne mai sauki domin shaida ita ce mai fayyace abubuwa kasan a doka wannan common law kenan akwai abin da ake cewa presumption of regularity sannan kuma shi doka ta tufi da shari'o'i misali kamar evidence act kenan ya ce akwai regularity wato daidai a yin wani aiki da wani ma'aikacin hukuma ko kuma shugaban kasa misali ko mataimaki ko gwamna in yayi za a ɗauka abin nan daidai ne har sai wani abu ya bayyana sabanin haka tun da yake misali wayannan da ake cewa wai tun da ke ba wanda ya ga takarda cewa wayannan mutane sun bar aiki wai kaza kaza tun da sun je sun zauna a can ba sun yi mitin tare da shugaban kasa wasu kuma sun yi kusan kasance sun yi ta hanyar wayan nan bidiyo ko oh, virtual kenan ke cewa to tun da yake haka ne kaga za mu gini akan zato na lo cewa tun da ya haka ba ma'ana ba halayya da yanda shugaban kasa yi wayannan mutane ba su bar aiki ba ma'ana ba su ba shi takarda ba domin sashi ya dari uku da shida saki layi na biyu abin da ya ce muddin mutum ya danka takarda ba wai sayin accepting ba once it's received ma'ana ka mika to shi kenan ka sauka kenan kenan to kaga tun da yake gasu an gansu a taro tare da shugaban kasa a can ba to sai mu gini kan cewa ba su mika ba tun da yake kama ya kasance duka wani jita-jita ake yi. Don haka wannan ba za a yi maganar kai kara kotu ba kenan kamar waɗansu 'yan adawa ko waɗansu 'yan rajin kare dokoki ko kundin tsarin mulki su ce an yi ma kundin tsarin mulkin Najeriya karan tsaye. ai ita shi ka misali shari'a kaga ba wai da ka ake ba ba kuma hayaniya ce ba duk wanda ya ce je kotu ga gurin nan amma ya kawo shaida in bai kawo shaida ba kaga ya zama labarin kanzan kurege kenan so kokari ne kurin na bata lokaci ni a ra'ayin ba babban lauya kenan farfesa Nasiru Aliyu a tattaunawa da na da shi a Abuja bayan da aka kammala taron ministocin ministan yada labarai na Najeriya Lai Muhammad da yana amsa tambayoyin manema labaru a fadar gwamnati ya ce lalle ba zai iya cewa uffan ba dangane da halin da aka shiga gida sai fa in ya samu cikakken bayani ko karin haske daga shugaba muhammadu buhari ko kuma matsayin da fadar gwamnati za ta bayyana akan waɗanda aka ce sun aji aiki amma kuma aka ga sun halarci taro karkashin jagorancin shugaba muhammadu buhari umar faruk musa mura amurka a abuja najeriya a gaida Umar Faruk Musa. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Sarfili ya dawo da kashi na biyu na labaran duniya. Mai bayar shawara kan harkokin tsaron ƙasa na Amurka Jack Sullivan ya bayyana a jiya laraba cewa ya tattauna batun yiwuwar gwajin makamin nukiliya ko makami mai linzami da koriya ta arewa ta yi da babban jami'in diflomasiyyar ƙasar china Yangjichi a yayin wani kira da ya mayar da hankali kan batutuwan tsaron yankin da hana yaduwar makaman nukiliya. Sullivan ya shaida wani taron manema labarai a fadar White House cewa leƙen asirin Amurka ya nuna cewa Koriya ta Arewa na iya shirin yin irin wannan gwajin kafin ko bayan tafiyar shugaba Joe Biden zuwa Koriya ta Kudu da Japan da zai fara a wannan makon. Na yi magana da takwarana na ƙasar China a safiyar yau kuma na tattauna batun gwajin koriya in ji sullivan game da kiran da ya yi da yang sullivan ya ce amurka a shirye take ta yi gyare-gyare na gajeren lokaci da na dogon lokaci akan matsayinta na soja don tabbatar da tsaro da tunkarar kawayenta a yankin in ji sullivan duk irin wannan gwajin da koriya ta arewa za ta yi zai nuna rashin samun ci gaba a shawarwarin kawar da makaman nukiliya kuma za ta iya yin rufa-rufa kan yadda gwamnatin biden tafi mayar da hankali a yayin ziyarar tasa a asiya kan harkokin kasuwanci da haɗa kai a fannin bunƙasa gogayya da ƙasar china daga ƙarshe ma'aikatar shari'a ta amurka ta sanar da cewa an zargi wani ɗan ƙasar amurka da wasu jami'ai hudu ma'aikatar tsaron ƙasar china da haɗa baki da kuma leƙen asiri a wani shiri na daƙil adawa da beijing a cikin wata tuhuma da aka shigar a gaban kotun tarayya a ranar talata a birnin new york amurka ta yi zargin cewa shinwang da ke zaune a new york wanda ya samu zama ɗan ƙasa ya yi aiki a matsayin mai leƙen asirin ƙasar china a cikin al'ummarsa ta hanyar leƙen asiri da bayar da rahoton muhimman bayanai kan fitattun masu goyon baya da masu fafutukar dimokuraɗiyya da ƙungiyoyi a amurka tuhumar ta yi zargin cewa wang mai shekaru saba'in da uku ya haɗa rahoto da jami'an tsaron ƙasar china guda hudu peng he da jihi da mingli da klinglu waɗanda jami'an ma'aikatar shari'a suka ce masu da riƙe da mukaman wang ne an kama wang a ranar goma sha shida ga watan maris amma sauran hudun na nan a hannunsu in ji ma'aikatar shari'a lauyan amurka brian peace da ke zaune a new york ya ce tuhumar ta fallasa tare da kawo cikas ga wani aiki da china ke yi da ke barazana ga tsaro da 'yancin 'yan china mazauna amurka saboda aƙidarsu da kuma maganganunsu na tabbatar da demokaradiyya. Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, Amurka ta gargaɗi 'yan siyasar Najeriya cewa duk wanda ya tada hatsaniya a babban zaben shekarar 2023 to lallai za ta ɗau mataki a kansa ciki hadda takunkumi hana takardun shiga ƙasar ta. Daga Abuja ga rahoton Hassan Maina Kaina. Mukaddashin mataimakin sakatare mai kula da harkokin Afirka na Amurka, Michael Gonzalez, ke wannan gargadi a wani taron manema labaru na ƙasa da ƙasa a jami'ar John Hopkins da ke birnin Washington DC. Gonzales ya ja kunnen 'yan siyasar Najeriya cewar duk wanda ya yi giginta da hatsaniya kafin lokaci ko bayan zaben to kuwa zai haɗu da fushin Amurka. Taron mai take manufofin Amurka da kudurin 'yan Najeriya kan zaben shekara ta 2023 an jaddada cewar amurka za ta ladab da duk wanda ya taka rawa wurin tashin hankalin zaɓe a najeriya a ciki har da hana takardun izinin shiga ƙasarta wato visa deji a yanzu wani ɗan fafutuka ne a najeriya 'yan siyasa ba abin da suke jin tsoro kamar irin wannan matakin saboda kai da kanka ka san cewa baya zuwa asibiti a nan ayan su ba sa zuwa makaranta a nan su a waje suke zuwa makaranta ba wai su fada irin wannan akan wanda za su kawo tashin hankali lokacin zabe ba har ayan su har dangin su a hana su visa zuwa america waɗanda suke kawo tashin hankalin galibin su a yi yara ne akan nan kamar 'yan bangan siyasa waɗanda su ba su ma san hanyar zuwa america din ba suke aiko yaran ai su da Amerika yake so su kama su su hukunta su kuma wannan abin yana da amfani saboda in aka hana su bisa ba za su iya su je asibiti a wurin ba ba za su iya su je wurin royar ayansu su je su yi makaranta a wurin ba kuma abin da ya sa muka ce mun gamsu da abin kuma mun amince da shi ya zai yi kudin sabulu saboda abin da kuma sa haka shine yan siyasa ba sa ganin cewa duk abubuwan nan da suke yi na magudu na tashi hankali lokacin zabe suna ganin hayaniya kamar ba komai bane amma yanzu da america ta yi magana sun san cewa tabbas in suka aikata da irin wannan abubuwa. abubuwa da suke aikatawa Amerika zai ba su wannan visa bandin kuma abin da ba sa son su kenan. To ko wannan ba shi shigi Amurkan ke sanya harkokin cikin gidan Najeriya ba? Tambayar kenan da na yawa shugaban gamayar jam'iyyar siyasu a Najeriya, injiniya ya bagi sani. To kuma da karambani mutum ya yi kuma ya biya maka bukatar da kake so da kuma na kasan ma gaba da a bangaren abin da kai kasancewa ka kasa yin maganin abin. Allah ya kawo ne ce zan taimake ka. Dole ne ka karbe shi hannu biyu biyu. Duk wanda zai taimake mu ai dole ne mu karbe shi a yi shi. Tunda ba ya ce zai zo ya shiga shanin yadda za mu gudanar da gwamnatin Najeriya ba ne. Sun gane cewa ga abin da ke cimma tuwa a Kuriya. Muna da maganin shi. Sabili da haka mu a matsayin mu na IPAC wato Interparty Advancing Council mu muna ba da goyon baya dari bisa dari ga abin da Amurka yake so. Shin menene mahimmancin hana 'yan siyasar bizar shiga Amurka? Tambayar kenan da newa wani kwararre Profesa Muhammad Tukur Baba. Su 'yan siyasa mu sun fi tsoron Amerika da tsoron mu. Kusan ma za ka cewa Allah na tuba watakila ma sun fi tsoron Amerika da ga yadda suke tsoron mahaliccinsu. Lalle Amerika ta ce ba za ka je wajenta ba zai razana mutanen nan. Saboda nan zai ba su tsoro. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. To a gaida Hassan mai na kaina Kafin mu kai ga shirinmu na gaba a shakata da wannan waƙar. na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci goma sha shida ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar. Baya ga haka a yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com, muryaamurka.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Jama'a assalamu alaikum barkarmu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke mai da hankali akan batutuwan da suka shafi harkokin masu bukata ta musamman daga nan sashen hausa na muryar Amurka. Sunana Sule Mummuni Barma. makon jiya shirin ya zo da bayanan kasuwar baje kolin da nakasassu mata masu sana'ar hannu suka bude a birnin yamai na jamhuriyar Nijar a ci gaba da karfafa matakan yaƙi da ɗabi'ar bara. Sai dai bayanai na nunin jama'a bata fahimci mahimmancin wannan yunkuri na ƙungiyoyin nakasassu ba a bisa la'akari da karancin masaya a tsawon kwanakin da kasuwar ta yi tana ci. To amma duk da haka wannan bai katse hanzarin shugabannin ƙungiyoyin masu bukata ta musamman ba hasali ma sun shawarci hukumomi su ɗauki matakan shigar da kayayyakin sana'o'in hannu samfarin gida musamman na nakasassu a manyan shagunan kasar ta yadda za su rinka batar da su ba tare da wahala ba gare ƙarin bayani a ci gaban hirarmu da jagorar nakasassu mata masu sana'ar hannu madam bukari khadijatu amadu gwamnati ne ya kamata ya sa doka da cewa duk aikin da masu nakasa suna yi ya kamata a samu mataci da za su saidawa ko a yi shaguna wanda za a tara ko a ce kamar komin duka suna da butik wanda za a kai kaya mangaza haka da in baki sun toko mutane ana hidda a saye ko otel-otel ko kuma ni a gani na wanga kwantra kwantara da ace ta ba masu kine da kwangiloli mu ba a tuna da mu wallahi ba ku sa ni rantsuwa ba akwai sabon likid wanda in mun yi shi kana mamaki ko ina ne an ka hito da su ai kuma gwamnati da proje proje da societe kowa yana amfani da sabon likid a sa doka a ce wanga doka na masu na kasa na an dauka musu yaunin odijavel ko sabon likid na wani kasa ko yana shigowa ko ba kamar a ce ya shigo har ya danna namu ba ya kamata a ce duka butik-butik namu ne a ce gani kuma ga kunha ga komi to hakanan na ko bangaren e, saide-saide wasu dumci na wasu mina in an ka ce in gwamnati na ba da kwantara kama a samu percentage ya kamata a ce mata masu nakasa suna da percentage wanga percentage in a ce kamar ka gani su bluzon muna yi dara da hospital komi kaya da yawa na likita mun iya su muna yi to mai sai ka gani a kawo kuntura ba a ba mu kwantara wayannan muna nan ga gashin ciwon shi kuma ni ko wayanda suke bara ya zama musu dole na gura mu yanzu in ka gani kai gurmu ya hita ya ta bara dole ne ka zo kana zo shago kana wata guda baka sai da ko dala ishirin ba to kenan in abu ya zo maka dole ka gani baka samu ba dole za ka hita ka dai ka bi da abin da yaran ka zaka ci tunda baka bar su su mutu to dan shi ne muke so mu taimaka wanda muke so da kama wanda muke so wurin aikin mu kuma a sa muna kayan aikin ga na zamani wanda ake aiki da shi le machine electric kun gani tigadage mata masu nakasa suna yi muna hidda mai to wanga in gwamnati ya zo ya an ka koko eh, wasu partenaire wayanda suna nan suna jin muryar mu su kama muna in an ka kama muna mashin mai hidda mai da yawa muna yi mai yanzu kun gani yadda mai yi cada wayannan mai na gushi ana kwalanshe na kwarai duk mata na mu ne muke nan muna yin su wani kira zaki zuwa ga su eh, mata na kasasu masu irin wannan sana'a ga aiki kuna ta yi yana da kyau amma kuma ba a samun kasuwa kullum mu sa niyya tunda Allah yana tare da mai niyyar kwarai Allah zai kama muna kasuwan ga bamu taba yin shi ba kama haka wanga edition ba mu taba yin irin shi ba to yanzu yanda muka yin shi muna hwata na kullum duk shekara sai mu yi shi kuma wallahi ba za mu mance da partner wayanda suka kama muna mun yi shi yana cikin su sayar yana nan yana tare da mu kullum bai mance da mu deje ya kama muna ba mu mance da su ba da partenar da yawa babban kungiyar mu ta federation ya zo nan ga yayi visit kuma babu kayan da bai saye ba to societe nawa na an niger autorite nawa na an niger in su ma sun taho sun yi yadda federation ya yi mata ba su da kuraje kuma ina kara kiransu kas su gaji da talla kuma kas su gaji da kama kai kuma kanmu gaji da kamun juna tunda in muna kamun juna mu ga tausayin juna lokacin nan ne Allah zai ga tausayinmu kuma mutane ma za su gane da abin da muke nuhi da gurinmu da wurin da muke so mu kai. To masu sauraro nan za mu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin. Yanzu a madadin shugabar kwamitin kula da tsare-tsaren kasuwar bashe kolin kayan nakasassu matan Nijar, Madam Bukari Khadijatu Amadu, ni Sule Mumuni Barma da duka abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku muni lafiya. To a gaida Malam Sule Barma yanzu kuma lokaci ne da Ridwan Abbas zai kawo mana sharhin jaridu daga Ghana. ba zata. Owusu Afuriya na ba da mamaki a takarar shugabancin jam'iyyar NPP. Jaridar da Herald ta wannan labarin jaridar ta ce in dai kai mai la'akari da sha'anin siyasa ne dangane da irin abin da ke wakana a jam'iyyar yau za ka yi mamaki. kuma kudurin ita jam'iyyar shine ta kasance bisa mulki har bayan shekaru takwas da ta yi mulki a nan kasar ghana abinda ba sabon ba ne kudurin jam'iyyar kenan kuma kusoshi na jam'iyyar sun kufa ainihin wurin nemar shugabancin jam'iyyar na gwamnatin akufa ado waɗanda kuwa ke ƙoƙarin yin takara da juna sun haɗa mataimakin shugaban ƙasa mahmud bawumiya da ministan wato kasuwanci john alan chamante ministar aikin gona honorable dr usa friya kutu da tsohon ministar makamashi bace jeku da yanzu haka kuma mambar majalisar dokoki na senov honorable kennedy japan doka suna a cikin masu takara. Babu karancin kanazir kamfanin tace man kasar Ghana ce ke bai wa jama'a tabbaci sai dai jama'a din na kokawa dangane da karancin kanazir din. Jaridar Daily Graphic ce ta rawaito wannan labarin. jaridar ta ce hukumar man kasar ghana npa ya takaici ta bai wa jama'a ta baci cewar akwai isasshen kanazir da dai biya bukatun baki ɗayan kasar tsawon shekara duk da koka wadda jama'a ke yi game da karancin kanazin ɗin cewar yana da wuyan samu. Ƙungiyar malaman karantarwa na ƙasar Ghana ta bukaci a basu alawansin ɗin tsadar rayuwa. jaridar ganiyar times ta ruwaito wannan labarin jaridar ta ce kungiyar malaman karantarwa na kasar ghana na ta takaici ta yi kira gwamnati da ta dau matakai cikin gaugawa domin sakan musu ko kuma dai ba su alawansin din sadar rayuwa cikin hanzari a bisa la'akari da yadda rayuwa ke kara sananta a nan kasar kungiyar ta nuna cewar halin tsadan kaya da ya kai kashi 23 shidda da mai ƙididdigar gwamnati ya ba da sanarwa ya yayi ƙarin kashi bakwai na albashi da aka yi wa ma'aikatan gwamnati. abin da ya sa na daina shan ganye adam ne ke faɗin haka kuma jaridar kran kaltar waito wannan labarin jaridar ta ce danin adam hoto wadda a sana'ar waka aka fi sani da suna adam ya bayyana abin da ya sa ya daina shan ganye da yake magana akan wannan zance na shan ganye farkon lokaci shahararren mawakin da ya ci lambobin girma da kuma ya ɗauki ɗawainiyar bukin baya da kyaututtuka na vodafone ghana music awards ya nuna cewar ya fahimci cewar lokacin da ya sha ganya farkon lokaci yake rikodinsa yana tunanin ya yi abin girma ya yi kodar da babu kamansa sai bayan da gari ya wayi ya saurari abin da ya fahimci cewar ashe ya yi taɓar gaza ne tun daga ran nan ya yi rantsuwar ba dai sake shan tabar wiwi ba radwan allah muktar abbas sashen hausa na muryar amurka accra ga madalla a gaida ridwan allah Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai, amma fa a takaice. Ma'aikatar tsaron ƙasar Rasha ta faɗa jiya laraba cewa sojojin Ukraine 959 ne suka miƙa wuya a wannan makon a tun ƙarshe da ke birnin Mariupol mai tashar jiragen ruwa da Rasha ta kwace. Wani mai magana da yawon ma'aikatar ya shaida manema labarai cewa adadin ya hada da sojoji 694 da suka miƙa wuya a cikin sa'o'i 24 da suka gabata. Rashi ta kira miƙa wuyan a matsayin gagarumi. 'Yan Ukraine kuwa sun ce sansaninsu ya kammala aikinsa. a ɗaya bangaren kuma ministan tsaron sweden ya ziyarci ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon a jiya laraba don tattaunawa yayin da finland da sweden suka gabatar takardar neman zama memba a cikin kawancen soja na ƙungiyar tsaro ta nato a matsayin martani ga mamayar da rasha ta yi wa ukraine sakataren tsaron amurka leon aston ya faɗa takwaransa na sweden peter halkis muna sa ran gudunmawar da za ku baiwa kawancen nato masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na hantsi. Sai kuma can da la'asar da misalin karfe hudu na yamma idan Allah ya kai mu. Za ku ji wasu daga cikin abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Sarfilu Hashim Gumel da ya taya ni gabatarwa. Sai Salman Abo wanda ya bada umarni da ma injiniyan namu na yau Zubair. Ni Hadiza Kyari ke maku fatan alheri. Ku huta lafiya. Ma